safa irin wannan 141 بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر دايا قوتا ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرة دبو دايا دريه دتلاتين دشدا daidai da sha biyar ga watan August shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na ashirin da shida daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim littafi ne da ke tattaunawa game da mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulunci ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara' ibn taimiyya Allah ya gafarta masa ya kai matuka wajen tantance bayanai dangane da ƙa'idojin da musulunci ya shimfiɗa wajen mu'amalantan al'adu da ɗabi'u da take-take da tsarin rayuwa ko mu'amalar kafirai idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba ibn taimiyya yana ta kwararo mana nasoshi daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda yake fitar da hukunce-hukunce a cikinsu hukunce-hukuncen da ke nuna umumin hani game da ainihin wato kwaikwayo da kafirai kafiran nan yahudi ne da kiristoci ko kuma guzawa ne ya kawo mana hadisin da ya magana akan wato mas'alar da ta zo dangane da rashin lafiyar da annabi sallallahu alaihi sallama ya yi a inda ya salla a zaune ya ce ma ainihin sahabbai su ma su salla a zaune ya tsoratar da su akan cewa wannan tsayuwa da suka yi a bayansa sun so su yi aiki irin na maguzawa waɗanda suke tsaye alhalin sarakuna da shugabanninsu suna zaune za mu tashi a inda malam yake cewa yana mai ci gaba da ƙara bayani akan wannan hadisi ya ce wa ma'alumun annal ma'amuma innama nawa an ya koma lillahi lali imami abu ne sananne cewa mamu da ke tsaye a bayan limami wanda shi kuma limamin yake a zaune niyyarsa da wannan tsayuwa shine ya tsaya ne don yi wa Allah ibada ba wai ya tsaya ne don girmama shugabansa ba ma'ana idan liman yana sallah a zaune saboda rashin lafiya sai kuma ga mamu shi kuma yana sallah a tsaye saboda shi kuma lafiyarsa lau babu shakka akan cewa sanannen abu ne cewa wannan mamu din a sa'ad da ya tsaya baya cikin niyyarsa cewa wannan tsayuwar girmamawa ce yake wa wannan limamin a tsayuwa ce ta sallah wanda yake yi don ibada kaga niyyarsa ta sha bamban da waɗancan maguzawa waɗanda suke tsayawa alhalin shugabannin su na zaune da niyyar girmama shugabannin amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan tsayuwa wa hadha tashdidun wannan tsanantawa ne azimun mai girma fi nahyi anil qiyam lirajul alqa'id wajen hana miƙewa ga mutumin da yake a zaune wannan yana nuna tsananin watan hani mai tsanani dangane da haramcin a miƙewa mutumin da yake a zaune da sunan girmamawa kuma ba da sunan girmamawa kenan wanaha aidan amma yushbihu wanahayun aidan amma yushbihu zalika da kuma hani akan abin da ma zai yi kama wanda a surance ma zai bayyana kama ana miƙewa ne da shi wa in lam yaqsud bihi zalika ko da mai miƙewar baya nufin da miƙewarsa cewa yana girmama mutumin da ke tsaye din ne mutumin da ke zaune din ne wali hadha naha anis sujudi lillahi bayna yadayir rajul dan haka ne aka hana ayi sujuda ga Allah a gaba ga wani mutum wa anis salati ila ma qad ubida min dunillahi dan haka ne kuma aka hana yin sallah ayi sitira da wani abu wanda yake an taba bauta mishi sabanin Allah kamar gunki ko kuma wuta ko makamancinsu kannari wa nahwiha wa fi hadha alhadith aidan malan yace har ila yau dai a cikin wannan hadisi akwai bayani nahayun amma yushbihu fi'ila farisin war ruma akwai hani game da abin da ya kama duk wani abu da ya kama da al'adun farisawa da rumawa wa in kanat wa in kanat niyyatuna ghayra niyyatihim koda kuwa niyyar da ta sa muka yi abin ba irin niyyar su bace li qawlihi saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fala taf'alu kar ku sake ku aikata fa hal ba'da hadha fi an-nahyi am mushabahatihim fi mujarrad as-surati ghaya ibn taymiya yace kana ganin akwai wata matuƙa da za a kai wajen kokarin hana kwaikwayo da su a cikin yanayin ayyukansu fiye da irin wannan babu shakka babu abin da zai kai matuƙa wajen hana kwaikwayo kamar irin wannan domin sura ita ce su suna miƙewa ne don girmama shugabanninsu mu kuma musulmai muna wannan abu da ya faru a cikin sallah in ya faru kowa ya tabbatar ba don girmama liman ba ne a tsantsar ibadar sallah ce amma saboda kada aikin a zahirin shi ya kama da na juna tsakanin na musulmai da na waɗancan maguzawa shikenan aka hana shine yake cewa wannan ya kai matuƙa wajen nuna hani zuwa ga aikata wannan aiki summa hadha alhadithu sawa'un kana muhkaman fi qu'ud al-imami aw mansukhan fa inna al-hujjata minhu qa'ima yace sannan wannan hadisi ka sani da cewa daidai wa daida shin hadisin muhkami ne ko kuwa wato an share shi muhkami ne game da zaman liman ko kuwa an share shi an daina aiki da shi fa innal hujjata minhu qa'ima hujjar da ake nema a cikin shi tana nan a tsaye saboda akwai maganganu da dama game da hadisin nan zaka kara in ka kanta littafin Fathul Bari na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar da littafin Tuhfatul Ahwazi sharhin Sunan Tirmidhi da littafin ainihin wato al-Tizkar fi mazahiri ulama'il amsar na Imam Ibn Abdul Barri da wasu daga cikin littafai na shuruh na hadisai zaka samu bayanai musamman a cikin tufa zaka samu bayanai dalla-dalla game da hukunce-hukunce da mazahib na malamai akan wannan malikiya suka ce an yi nasu ba a aiki da wannan hadisin don haka a wurinsu ko liman ba shi da lafiya a zaune zai sallah mamu za su miƙe ne wasu mazahib kaman al'imamu ahmad suka tafi akan haɗa tsakanin hadisan domin akwai hadisan da suka bi kuma suka nuna ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah a zaune sayyidina abakar yana gefen sa yana sallah a tsaye sannan sauran mutane kuma suna bin sallar sayyidina abakar suka ce wannan yana nuna ainihin wato a hada tsakankanin hadisan cewa wancan idan ya faru babu mai babu wanda yake yi liman na'ibancin isarwa to sai mutane su zauna ga baki daya ko kuma idan mutum ya fara sallan ne shi limamin tun farko a zaune to daga nan kowa sai ya zauna amma idan ya fara sallar ne a tsaye cikin sallar sai ya buƙaci zama sai su tabbata a tsaye duk an kawo waɗannan maganganun wasu daga cikin mazahib kamar shafi'iya su kuma suka ce ainihin wato ai duk ma ba haka bane maganganu dai ga sunan ibnu hazmin shi ma ya maganganu masu zurfi akai wajen tabbatar da shi kuma cewa babu nashu babu komai yace ijma'i ne ma a wurin sahabbai cewa dole liman in ya sallah a zaune kowa sai ya zauna ya kawo maganganu daga wasu sahabbai da suka aiki da irin wannan ainihin wato fahimtar a dai karanta littafin tuhfatul ahwazi musamman ya kai matuƙa wajen kawo maganganun da kuma talhisin dukkanin mazahib din to shine ibn taymiya yake cewa ala ayi halin a kaddara ma ko yaye ne shin hadisin yana nan ana aiki da shi ko ko an share wannan hukuncin ko ana aiki da shi ko an share hukuncin amma dai hujjar da ke cikin shi tana nan a tsaye ita ce mene hani da koyi da kafirai wannan tana nan a tsaye li'anna naskal qu'udi la yadullu ala fasadi tilka illa domin koda an soke cewa mamu waɗanda suke lafiyayyu su zauna illiman na sallah bai da lafiya a zaune koda an soke wannan hukuncin soke wannan hukuncin bai nuna cewa illa kwaikwayo da kafirai ta wayi gari ta zama ba matsala ba ce kenan ina fata mun gane illa koi da kafirai ta na a matsayin matsala wa inna ma yaqtadi annahu qad arabaha ma tarjaha alaiha abinda kawai za a ce shine wannan illar ta ci karo da abin da ya fita karfi shine mene mithlu kaunil qiyami farran fi salah kasancewan tsayuwa farilla ne a sallah to ya fi ƙarfi fiye da wancan abinda za a ce kenan ma idan an yadda da naskuɗin fala yasqutu al-fardu bi mujarrad al-mushabaha as-suriyya farilla ba ta faduwa saboda kawai kamantakekeniya da aka yi wanda yake a zahiri wa hadha mahallu ijtihad yace kuma wannan mas'ala mas'ala ce ta ijtihadi malamai kowa na da yadda ya kalle ta shi sa aka samu sabani maganganu kala-kala game da ita idan Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah zamu zo da koda ɗaya daga cikin littafan ne mu karanta jama'a su ji a karance ga inda maganganun suke koda akalla tufatul ahwazi da nake ta faɗa a cikin mujallaji na ɗaya kitabus salati maganganu ne da dama kowa akwai yanda ya kalli magana mahalli ne na ijtihadi kowa ya dauki ka'idojin da yake ganin a kansu ya gina fatawarsa sai ya goyi bayan su babu wanda yake da nassi qat'i akan wanne ne abin da ya kamata a yi a wajen da haka ba shine abin rikici ba anan wa ammal mushabahatu suriya idza lam tasqut fardan ila lam tusqit fardan kanat tilka al'illatu allati allala biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salimatan min min mu'arid aw naskhi ya ce amma wannan batu da ake na cewa tsayuwar da musulmi zai yi a sallah alhalin limamin shi na zaune ta yi kama da tsayuwar da kafirai suke wa sarakunansu alhalin sarakunan suna tsayi suna zaune su ma wannan mushabaha din in ya zama ba a yadda ita saboda farilla ta yadda ita duk da haka waccan illa tana nan ta cewa illa ce ta kama da kafirai tana nan salimatan an mu'aridin ita ta kubuta daga wani abu da ya saba mata aw naskin ta kubuta daga a ce an soke ta li'anna al-qiyama fi salati laysa bi mushabahatin fil haqiqa saboda tsayuwa a cikin sallah a yadda haƙiƙanin al'amarin yake bai yi kama da tsayuwar da wato mutane suke yi a gaban sarakuna ba a cikin ainihin al'adar maguzawa fala yakunu mahdhuran da ka tsayuwa a sallah ba zai zama abin hani ba fal hukumu idza ullila bi illatin thumma nusikha ma baqa'il illa fala budda min an yakuna ghayraha tarajjaha alaiha waqtan nasikh yace domin shi hukunci idan aka sanya mishi wata illa sai kuma aka share shi amma illar tana nan to babu makawa dole ya zama cewa abin da yasa aka share hukuncin an samu wata illa ce da ta galabaici waccan ainihin wancan ainihin hukuncin a lokacin da aka share aw da'afi ta'siriha ko kuma raunin ta'asirin wannan hukunci amma an takuna fi nafsiha batila amma a ce wai wannan illa ta zama barnatacciya fa haza muhalun wannan ba zai yi ba wa haza kulluhu law kana al-hukm huna mansukha yace duk wannan kuma zancan ana yin shi ne inda ma hukuncin ya zama an share shi abinda ibn taymiya yake cewa shine duk inda ka ji ga wani hukunci ga illar ta sa aka yi shi amma kuma sai aka ce an share wannan hukuncin sai aka duba kuma aka tare illar tana nan ita bata kau ba amma aka share hukuncin to abin da yasa haka ta faru shine lokacin da aka yi naskhun an samu wata larura ce wadda tafi karfin wannan alal misali shine mushe da aka ce kar a ci idan na idan dabba ta mutu ba a zubar mata da jini ta hanyar yanka ba dattin ƙwayoyin cuta da ke cikin jininta zai fantsama ne cikin nama nan take za ka ya lalata naman gabaki ɗaya akwai yiwuwar idan mutum ya ce kamu da cuta amma sai aka ce wanda yake cikin daji yake da bukata abinci ittirar bukata ta koya rayu ko ya mutu to babu laifi yana iya cin mushe kaga illar da ta sa aka haramta mushe bata kau ba tana nan amma yanzu an samu wani dalili wanda ya fi ƙarfin wannan a can cuta zai iya kamuwa da ita a nan kuma zai iya rasa rayuwarsa ne da aka tsare rayuwar mumini ya fi muhimmanci fiye da tsare lafiyarsa ina ba ta fahimci wannan to illar ta fi girma ko da aka sai aka canza hukuncin amma illar tana nan an lura da rauninta ne ko kuma waccan ta fitar jahantuwa me ma'ana haka hukuncin zai kuma yadda yake da zarar an fita daga wannan yanayi shine shi ma irin wancan da zarar an fita daga yanayin sallah to hukunci ya koma yadda yake game da tsayawa a gaban shugaba ko wani sarki alhalin shi yana zaune da nufin girmamawa ko da nufin wani abu makamancin haka ina fata mun gane abin da ibn timiya yake cewa sai ce kuma duk wannan bayanin ba za a yi shi ne idan ma ya tabbata cewa wannan hukuncin mansukhi a zahiri kamar yana goyon bayan cewa hukuncin ba mansukhi bane fa kaifa wasahihu anna alhadisa muhkamun kama ji cito ya ma za a faɗa haka alhalin abin da yake mafi inganci shine hadisin yana nan yana aiki to inda malikiya suka samu matsala da wannan hadisin kenan domin wannan hadisin yana daga cikin hujjojin da malikiya suke kafawa akan hana mutum yin duk wani abu da ya saba wa abin da limaminsa yake kaman zaman jilsatul istiraha ga mutumin da limaminsa baya yi sai su ce saboda an ce idan liman ya kabbara ku yi in ya ruku'u ku yi in ya dago ku dago in ya sallah a zaune ku yi a zaune kaza kaza kaza kaza kaza li yutamma bihi na to wannan hadisin kuma su a malikiya sun riga sun soke shi kaga baka cewa hadisi mansukhi ne kuma ka dawo ka dauki wata gaba a cikin shi kuma ka ce ita kana tana na amu hukama akwai tufka da wara a usulanci to ibn taymiya shi a wurin shi wannan hadisi ne muhkami dama ma'asharul hanabila haka suka tafi cewa hadisan dukan su muhkamai ne inma kowanne an aiki da shi ne gwargwadon bukata wannan ya faru a wata rashin lafiya ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda muka ji a cikin nassin hadisin da ya hau doki doki ya ainihin mushi tutsu ya samu matsala a kafa shi ya ainihin targade shi kuma na biyun wanda aka yi sallah a tsaye din shi yana zaune sayyidina abubakar yana tsaye a gefensa sauran mamu kuma suna tsaye a baya wannan shi kuma ya faru ne a rashin lafiya ta karke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ita ce sanadiyar rasuwarsa alaihi salatu wassalam sai suka ce duka hadisan a hada su a ga ai ba zai yiwu a tafi zuwa ga nasko ba sai in an kasa hada su to za a iya hada su haɗin shi ne a sadda ya zama liman ya fara sallah a zaune to kowa ya sallar shi a zaune shi ne abin da ya fara a hadisin nan na farko wanda shi ne ake magana ana da haka hadisin ba a share shi ba wancan kuma na ƙarshen rayuwarsa liman ya fara sallah ne a tsaye yana cikin sallah sai rauni ko ta asirin rashin lafiya ya tirsasa mashi ya ci gaba da yi a zaune to a nan shi da ya samu wannan larurar shi kaɗai zai zauna sauran su ci gaba da yi a tsaye ko kuma ihtimali na biyu cewa su yanzu mutane ai sayyidina Abubakar shine limamin su kuma shi a tsaye yake dan haka limamin da suke bi a tsaye yake da dai maganganun da suka yi suna nan burjik a cikin littattafai waɗanda suke mutawalat na shiro ala ayi halin ibn taymiya kaman sauran ma'asharul hanabila suna ganin cewa wannan hadisi ne muhkami wallahu a'lamu bis-sawab qad amila bihi ghairu wahidin min as-sahabati ba da wafatin rasul sallallahu alaihi wasallama yace an samu sahabbai da dama sun yi aiki da wannan hadisi bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ma'a kaunihim alimu salatahu fi maradi bayan suna da masaniya akan sallar da yayi a cikin rashin lafiyarsa na'am waye magana na'am na'am kwarai kuwa eh Nasiruddin Albani shi ma ya rajantar da wannan ba ma gaskiya karanta wannan a ƴan kwanakin nan ba na so da safan nan na dauko littafin daga sama din nan to amma masu labararin ba su bude ba na ta buga musu waya kuma ba su ba na so na dauko shi saboda mu duba mas'ala a ainihin tantance to a ga ƙari daga wurin malam shi ta cewa malam Albani Nasiruddin Allah ya gafarta mashi a cikin asalus siffa asalus sifatu sala ya rajahantar da irin wannan magana da Hanabila suka tafi akai wallahu alam bisawab ala ayi hali idan mun samu hali a karatu na gaba zamu dan bibitar wannan maganganu a cikin ɗaya daga cikin waɗannan littafai na sharh musamman dai littafin ariyatul ahwazi tufatul ahwazi amin na sharhin sunan tirmidhi wa qad istafada anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al amru bihi istifadatan sahihatan sarihatan an samu labari ya zo ta ko ina daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada umarni da hakan labari wanda yake ingantacce na ƙara yamtani uma'aha an ya kuna hadithul mardi nasikhan lahu wanda zai hana a ce hadisin rashin lafiyan nan ya share wancan hukuncin alama huwa muqarrarun fi ghairi hadha al-mawdi' kamar yadda aka yi bayani dalla dalla a wani wuri inda ba wannan ba inji ibn taymiya ma'ana an samu bayanai da suke tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani yayi dandana akan hanin zama dan liman ya zauna ya yi hani akan zama dan shugaba ya zauna tsayuwa amin ko dan shugaba ya zauna da makamantansu ya yi hani wanda yake nuna cewa lalle hadisan duka suna nan a matsayin muhukamai ya ce ya yi bayani a wani wuri wanda ba wannan ba imma bi jawazil amraini yanda zai zama a ce al'amarin ko dai a ce duka guda biyun sun halasta id fa'ala fi'il al-qiyami la yunafi fi'il al-qu'ud domin aikata tsayuwa din nan baya kore zama wa imma bil farqi bayna al-mubtada'i lis-salati qa'idan ko kuma a rarrabe tsakanin wanda ya fara sallah a zaune wa salatin latifta da ahal imamu qa'iman da kuma sallar da liman ya fara ta a tsaye li adami dukhuli hadhihi salah fi qawli saboda irin wannan sallah da liman ya fara ta a tsaye bata shiga cikin fadin manzon Allah da yake cewa wa idza salla qa'idan in yi sallah a zaune banda wadda aka fara a tsaye bai yi ta a zaune ba ana nufin wadda aka fara wadda aka yi a zaune wadda tun farko a zaune aka fara ta kamar da bayani ya gabata wali adamil mafsada allati allala biha saboda kuma rashin samun barnar da aka kafa illa da ita wali anna bina al fi'lin akhir fi'lin akhir salati ala awwaliha aula min bina'iha ala salati al imami domin kuma wato gina aikin sallar akan abin da ya faru tun farkonta ya fi akan a gina aikin sallah akan abin da ya faru a ƙarshen ta wanda liman yayi me abin da ya faru a farko shine tsayuwa me abin da ya faru a ƙarshe shine zama lokacin da ya ji rauni ko to gina sallar ka kai da kake bin liman akan farkon abin da ya fara ya fi akan ka gina ta akan abin da yake ƙarshe wa nahu zalika min al-umur al-madhkura fi ghairi hadha al-mawdi yace da wasu abubuwan da ba ambace su ba amma an ambace su a wasu wuraren ina fata mun gane wannan wa aidan yace har ila yau fa'an ubadata bin samiti radiyallahu anhu daga babban sahabi ɗaya daga cikin mutanen garin madina ubadatu ɗan samit wanda yake babban jagora ne a cikin ƙabilar khazraj daga cikin ansar yana daga cikin annukaba waɗanda suka zo suka wakilci mutanen madina wajen ansan musulunci da yin kuma ainihin wato dakon aƙidar musulunci su kai ta madina tun manzon allah yana makka sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu an ubada yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنشي idan ya raka gawa baya zama har sai an saka ta a cikin kabarinta fa'arada lahu hibrun sai wata rana wani fasto ya fito wani limamin yahudu ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare shi faƙala sai ce haka za nasna'u ya Muhammad ya ce kai Muhammad yadda kake dinnan fa mu ma haka muke ƙala mai ba da labari ya ce fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ya zauna wa ƙala ya ce khalifuhum ku dinga saba ma yahudawa rawahu abu dawuda abu dawuda ya fitar da wannan hadisi wa ibn majah wa tirmidhi wa qala tirmidhi ya ce bishr ibn rafi laysa bil qawi fil hadith bishr dan rafi ba shi da ƙarfi a cikin hadisi amma dai hadisi ne ingantacce insha Allah qultu ni malam ibnu taymiya sai na ce qad ikhtalafa ulama fil qiyam lil janazati idha marrat malamai har ila yau sun yi sabani game da hukuncin tsaya magawa idan ta wuce wa ma'aha idha shuyat da kuma bin gawa a tsaye idan ana rakata wa ahadithul amri bidhalika kathiratun mustafida hadisan da suka zo suna bayani akan haka suna da yawa sun shahara wa man itaqada naskhaha aw naskha al-qiyam lil marrati fa umdatuhu hadisu ali wa hadisu ubadati hadha wanda kuma duk ya kudurta cewa an share hukuncin ko kuma an share hukuncin ga waɗanda suke zaune a wani dandali za a wuce da gawa su miƙe cewa an share wannan hukuncin sun dogara da hadisin aliyu ne da kuma wannan hadisin na ubada nan ma ya tumbuko wata matsala ce abin da yake kalla a cikinta shine cewa da annabi yayi a saba musu shine wajihin hukuncinsa amma sai zaman kuma hadisi na dauke da wasu masail dan su ƴan uwa su kuma saurari katukan da malam ya na jana'iz tun na muciya din nan wanda aka yi a cikin ainihin sahih muslim ko yayi karatun dalla dalla wanda a takeice ga yadda mas'alar take shine kamar yadda bukhari yayi babi ya bambanta babin da ke bayani akan miƙewa gawa idan za a wuce da ita ma'ana kuna zaune a wani wuri ko wani dandali ko kuna cin kasuwa ko kuna cin abinci ko kuna fira sai kuma ga wasu za su wuce da gawa ana jana'iza za a kai ta kabari to sai a mimmike irin yadda ake miƙewa idan ana yin national anthem misali sai a mimmike duk a tsaya ta gama wucewa sai gaba ɗaya karafka ta gama wucewa to wannan qaulun wahidun wannan mansukhi ne an share shi ibnu hajirin ya tabbatar da wannan a cikin sharhin da ya mafatul bari a sharhin fatul bari da ya ma wannan hadisin cewa wannan mansukhi ne haka malam albani nasiruddin a cikin ahkamul janaiz yayi wannan bayanin dalla dalla ina fata mun gane wannan a karanta kuma littafin har ila yau subul salam sharhin bulugul maram na biyu shine idan aka je makabarta ba za ba wanda zai samu riya tsuguna sai an zira ta a cikin kabari to wannan shine kuma wata matsala sabuwa daban to ita ma magana mafi inganci shi ma an share da haka idan mutum ya je makabarta in yana da bukata zai iya samun wuri ya tsugura shine yace madogaran su shine hadisin sayyidina ali wani hadisi ne hadisin muslim da sayyidina ali yake cewa manzon Allah qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil janazati fa qumna thumma jalasa fa jalasna akwai lafazin da yazo kuma summa amarna bil julusi fa jalasna da annabi yana miƙewa magawa baya zama sai an gama an saka ta a cikin kabari sa'annan sai kuma umarce mu ma sai muna miƙewa sai muka ga ya zauna sai ma muke zaunawa har kuma wata riwaya yace sai ya ce mana mu dinga zaunawa shine mu ma muke zaunawa da haka sai al'amarin ya zama lil istihbab ne abinda ake nufi da wajen kamar da ibnu hajirin ya bayyana da kuma mala albani ma yayi wannan magana a cikin akamul janaiz cewa menene illa tsayuwar dama shine girmama al'amarin abin da ke faruwa cewa mutuwa ba abin wasa bane in ga mutum a zaune alama yana cikin nishadi kenan amma idan al'amari ya kai al'amari me ake cewa na kasa zaune na kasa tsaye to mutuwa al'amari ne da ya kai ya kawo shine sai a mimmike alamar cewa ana cikin wani al'amari jalal wani al'amari babba to kamar irin waccan ka'idan ne sai zama yanzu ya haɗa wata illa kuma sabuwa sai a duba wacce ce illar tafi muhimmanci shin in an zauna ko an tsaya abin zai canza daga cewa mutuwa tana da tashin hankali ba zai canza ba amma idan an tsaya to an yi kama da yahudu sai aka janye tsayawar amma dai tashin hankalin mutuwan yana nan kamar dai wancan cewa illoli biyun sun haɗu za a duba wacce ce tafi girman ƙarfi wadda tafi dacewa da usul na shari'a da nan za ka gane wato su ibn tamiya ɗin jama'a ba irin malamai ne fa da aka saba ganin su yanzu ba wasu malamai ne na musamman Allah ya gafarta musu ka ji karatu malam dalla dalla komai da ka'idar shi kuma yana tafiya kuma tare da usul wanda shari'a ta tabbatar babu wani wato hayaniya a ciki babu wani tada jijiya wuya kawai ilimi ne ake magana science ne na ilimi a tsare illa idan ta zo aka samu guda biyu akan hukunci za a duba wacce ce akwa kaga a can sai aka ga wadda take akwa ita ce a soke a soke ainihin abin da ke kama da maguzawa din anan kuma take akwa shine a bar abin da ke kama da maguzawa kenan ko ina sai an duba wanne ne yafi a wancan na game da sallah aka ce abin da ya tabbata shine mene lalle lalle kada mutane su tsaya a bayan mutum dan yana shugaban su saboda kama da yahudawa ne wannan amma aka ce in a sallah ne wadda take ta farilla to tsayuwan sallan farilla yafi karfi fiye da wannan kamar take keniya nan kuma tashin hankalin mutuwa na iya tabbata a cikin zuciyar mutumin da ke da imani ko yana tsaye ko yana zaune da haka wannan ya fi muhimmanci fiye da in ya tsaya da sunan hakan ya tana mishi mutuwa amma kuma ya kama da yahudawa a wajen kaga kowanne za a kalli illa da ta dace da wajen kenan a takaice wannan shine bayani dangane da abin da ya ishara a nan yace hadisi sayyidina ali gashi a ƙasa yace hadisu aliyin rawahu muslim wa lafzuhu an aliyin qala ra'ayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fa qumna mun ga manzo Allah ya miƙe ne sai muka miƙe wa qa'ada fa qa'adna mun ga ya zauna mu ma sai muka zauna ya'ani fil janaza wa fi lafdhin qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma qa'ada manzo Allah ya kasance yana miƙewa daga baya kuma ya dawo yana zama wa fi lafdhin inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama thumma qa'ada muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba ta 962 cikin mujallad na biyu shafi na 60 ɗaya bayan ɗari shida da kuma shafi na ɗari shida da sittin da biyu na fata mun gane wannan sai ce wa in kana alƙaulu bihi ma mumkinan duk da yake a haɗa hadisan guda biyu gaba ɗaya a yi aiki da su abu ne mai yiwuwa li'annal mushayyi'a ya ƙomu laha hatta tuba'a an a anakin rijali la fil lahadi domin wanda yake raka gawa shi kam yana tsaye ne ai domin a wajen tafiyan nan a tsaye yake zai bi ta har alal aqal a sauke ta daga kan kafadan mazaji nan yana ishara a irin yanayin yadda su suke kai gawawaki a da ta hanyar tafiya a kafa a yanzu a wannan zamanin an samu akasi mai girma game da al'amarin kai gawa tare da cewa zaka ga malam albani nasiruddin a cikin littafin nan ahkamul janaiz yayi maganganu masu zafi kwarai game da kai gawa a motoci amma ba yana ishara ne akan irin abin da mu ake a kasashenmu ba ya kamata mu gane wannan yana ishara ne irin abin da ake a kasashen turawa da larabawa kuma yanzu suka kwaikwaya shine akwai motoci na musamman akwai ma'aikata na musamman waɗanda sana'a suke yadda kasan tela da kafinta da likita da ɗan kasuwa kowa yana sana'a akwai masu sana'a wanka da shirya gawa kronas suna nan za ga su da baƙaƙen kaya suna tafiya slow march da motoci na musamman za ka je ne kawai an maka mutuwa ka je kawai ka yanki rasidi ko ka musu bank draft ka kai musu shikenan ka basu da gawa kowa sai dai kallo to wannan maguzanci ne shine wanda albani yake ta kwankwasa a wajen za a zo da motorcade abinda mai ake ce mishi convoy motoci suna tafiya a slow 10 km per hour suna tafiya sulululu haka har aje makabarta wannan shine abin da aka hana wannan ya fawwace wa mutane duka wani abu da ke cikin shari'ar aikin jana'iza tun daga yi mata wanka da ladan da ke ciki yi mata sallah da ladan da ke ciki rakata ladan da ke ciki sanya ta a kabari da tura ƙasa da addu'a duka ba abin da za ku yi iyakacin ku kawai ku sako anko ɗinku na mutuwa ku zo kuna kallo wannan kafirai ne suke yi kuma sai zai zama musulmi ma yanzu suna yi Allah ya tsare mu kaga wannan ainu abin da ake hanawa kenan ana to amma mu a kasashen mu matsala muka samu matsala ta farko shine galibin makabartun suna nesa da gari da haka dole za a buƙaci motocin da za su ɗauki mutane su kai su wannan ya zama larura ba yadda aka iya amma duk da haka ana nan akan asali idan wani gari kamar galibin ƙauyuka ko garuruwan da suke mutanen da suke anguwannin da ke kusa da makabarta to ba su ba su da buƙatar motoci yanzu kawai mutanen da suke dambo wannan makabarta ta alu suna da kenan zare a can dambo wanda suke ƙauyen dambo kaga su da sun fito suna hangen makabartar ba su da bukatar motoci amma kaga mutumin da ke nan tudun wada ko sabon gari ko cikin tudun jukun ko gyalle su zai kai magawa wannan makabarta ba zai yi aje da kafa ba uh, is unthinkable a ce za a tafi da kafa saboda kwaikwayo da sunna dole haka za a kura a hau mota to a nan kaga mutane sun hau mota kuma za su zauna ala ayi halin abin da yake cewa anan shine idan za a kai gawa masu raka ta da masu a tsaye suke yi tunda za a ɗauki ta a kafaɗa ne wasu na tafiya da ita wasu kuma na gabanta wasu suna bayanta duk waɗannan kaga kamar suna yin aiki da hadisin nan na tsayuwa ne za su ci gaba da kasancewa a tsaye suna tafiya har zuwa sanda za a aje gawar a gefen kabari kafin a saka ta a cikin kabarin lafin lahadi ba wai za su tsaya ne har in an saka ta a cikin kabari ba a'a har a sauke ta daga kan kafaɗan mazaje fa hadha alhadisu imma an yuqala bihi jam'an bainahu wa bain ghairihi wannan hadisin ko dai ayi magana a haɗa shi da wanda yake ba shi ba ɗayan au naskhan li ghairihi ko kuma a ce ya share ɗayan wa qad allala al mukhalafata amma dai an kawo illa ta sabani a saba ma yahudi din wa man yaqulu bihi yudha'ifu wanda yake bada fatawa da wannan illa da wannan hadisin yana ainihin raunata wannan magana wa dhalika la yaqdahu fil istishhadi wal i'tidadi ala jinsil mukhalafa wa man la yaqulu bihi ne gago na'am wanda baya okay wa man yaqulu bihi yud'ifuhu wa man la yaqulu bihi ko magana ta fi tsayawa wanda bai bada fatawa da wannan hadisin to yana illata hadisin da cewa yana da rauni yana raunata wannan magana amma dai koda ma yana da raunin to wannan raunin bai zama abin suka wajen kafa hujja da shi ko ƙarawa magana ƙarfi wace magana magana hukuncin saba ma yahudawa da kiristoci tana nan ne dama ita ce muhallil kalam wa qad rawal bukhari an abdurrahman ibn al-qasim an al-qasim kana yamshi bayna yaday al-janaza imam al-bukhari ya ruwaito daga abdurrahman dan qasim cewa al-qasim dan muhammad dan abubakar kenan ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya kasance yana tafiya a gaba ga gawa wala yaqumu laha amma baya miƙewa dan yana zaune a wani waje ta zo wucewa wa yukhbiru an Aisha kuma yana bada hadisi daga Aisha qalat yana cewa Aisha ta ce kana ahlul jahiliyyati yaqumuna laha maguzawa sun kasance suna miƙewa gawa wa yaquluna idza ra'awha da zaran sun ga gawa za ta wuce sai a mimmiƙe a tsatsaya a fara magana ana cewa kun tafi ahalika ma kunta marrataini kowa sai faɗi wannan zikirin kafa biyu a ce wannan gawa ka kasance a cikin mutanenka abinda ka kasance kowa sai ya faɗa kafa biyu faqad istadalla man kariha alqiyama bi annahu kana min fi'l jahiliya wanda suka kyamaci tsayawan sun ƙara kawo hujja da cewa dama aikin maguzawa ne laysal ghardu huna alkalamu wa laysal ghardu huna alkalamu fi aini hadhihi almas'ala ce da yake ba manufan mu bane anan magana akan asalin wannan mas'ala a fiqh hanci wa aidan an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ha ila yau daga cikin hadisan da suke nuna tsananin hani game da kwaikwayon kafirai shine ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa Allahadu lana washaqqu li ghairina kabari lahadi wanda ake karkata shi din nan a sanya gawa a cikin wani dan uwaddaka a gefen kabarin ta dama kamar da kowa ya sani yace to wannan shine namu na musulmai washaqqu li ghairina shaqqu wannan gama garin kabari da da ake yi alhamdulillah yanzu galibin mutane sun dawo daga rake shi yace to wannan shi kuma na wasunmu ne wato waɗanda ba musulmai ba su ne aka san su da wannan kabarin shi sa musulmai lahadu suke ba shakku ba jama'a gashi hadisi ne karara allahadu lana suwaye suwaye mu din musulmai fil jumla ba za ka ce wai kawai mutanen makka ko yan madina ko annabi kare da sahabbai ko quraishawa ko banu hashim ba a allahadu lana dukan mu musulmai da haka kowa ya mutu abin da ya kamata a mashi shine lahadu shine abin da yafi dacewa shine asalin kabarin musulmai shi aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sahabbai kowa yake bada wasici ai masa rawahu ahlus sunani al arba'a malamai masu littafai guda hudun nan Abu Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah da Imam Tirmidhi su suka rawaito shi wa an Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama allahadu lana washaqqu li ghayrina ha ila yau daga jarir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allahadu lana lahadu shine kabarin mu mu musulmai wa shaqqu li ghairina shi kuma shaqqu shine na wasun mu rawahu ahmad wa ibn majah wa fi riwayatin li ahmad wa shaqqu li ahli alkitabi yace shaqqu shine na ahli alkitabi na yahudi kenan wa huwa marwiyun min turqin fi halin lakin yusaddiqu ba'daha ba'dan yace wannan riwaya an kawo ta ta hanyoyi waɗanda suke wasun su suna da wani dan rauni kankani amma dai in an hada su za su ƙara wa junansu ƙarfi haka magana take babu shakka wannan hadisi ya tabbata kamar da malamai masu tahqiqi suka tabbatar da shi irin su al-Imam Nasir bin Albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi wa fihi tanbihu ala mukhalafatina li ahli al-kitabi hatta fi wabi ilmayyiti fi asfalil kabari yace a cikin wannan akwai fadakarwa game da umarni da aka yi mana mu musulmi mu saba wa ahli kitabi har a cikin sanya gawa a ƙasan kabari har wajen gawa wadda za a sanya ta a kabari ana umarnin mu da ya zama namu ya bambanta da ahli kitabi dan ka gane wato magana akan saba musu wata sha'ira ce mai sha'irul islam har a cikin abubuwan da kai za ka kasa fahimtar to yanzu menene fa'idan wannan a ganin mutumin da bai kwankwada aqida ba zai ga to me bambanci kabari dai ba kabari bane gawa in aka saka ta a kabari me bambanci dan an saka ta alhadu ko shakku babu shakka akwai bambanci bambancin shine wannan ba irin na musulmi bane shakku din wa aidan an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yake cewa laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wada'a bid'awal jahiliya muttafaqun alayhi manzo Allah yace ba shi daga cikin mu wanda yake dukan kumatunsa wanda yake yaga wuyar rigarsa wanda kuma yake kururuwa irin ta jahiliya idan an masa mutuwa wada'awal jahiliyati nadabul mayyit da'awan jahiliya shine ainihin wato yin magana akan mamaci da irin kalmomi na jahiliya wa takunu da'awal jahiliya fil asabiyya ya zama kana ambatan mamacin ne bisa kabilanci yadda suke yi shine sai a dinga cewa ya labani fulanin ya labani fulanin ƴaƴan wani sun shiga uku ko dangin wani sun shiga uku yala bani salama bani salama sun shiga uku an yi su wani mutuwa su dinga faɗa maganganu na maguzanci ko tankwace irin da ake a ƙasashen mu dinnan a ce katanga ta tsage an shiga uku an lalace mutuwa ta yi mana tonan sirili kaza kaza kaza kaza irin waɗannan kalmomin su ne da'awar jahiliya an hana manzo Allah ya ce duk wanda yake haka idan an mishi mutuwa ba shi tare da musulmai wa minhu qawluhu fi ma rawahu ahmad an ubay ibn ka'ab qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ta'azza bi aza'il jahiliya fa'adduhu fa'adduhu bihan bihinni abihi wala takannu tabija wannan hadisin jama'a yana da wata kissa ne abin da ya faru sahabi ne ubai dan ka'ab aka yi mutuwa kamar yadda al-imamu ahmad din ya fitar da kuma a cikin sunan al-kubra ta baihaqi da suka je ana jira za a yi jana'iza sai kawai wani yana irin wannan kururuwa shine sai ubai dan ka'ab ya mishi zagi irin zagi na maguzawa yace ka ci kaza kaza ubanka babu alkunya sai wasu suka ci haba algawatu malam aiko ba a san ka da alfasha ba kana sahabi shine sai ba su wannan hadisi ya ce annabi ne ya ce wanda duk ya yi ta'aziyya irin ta maguzanci fa'adduhu bi hinni abi ku ce ya ci azzakarin uban shi shi ne ma'anar hinnu a nan annabi ya ce wala takannu kada ku yi kada a ce mashi kaci gidanku ka a ce mai haka kar a yi alkunya to da ibnu hajirin amin ba ibnu hajirin ba wannan mai sharhu sunna din nan al-Imam al-Bagawi da yabo magana a cikin hadisin Asharu Sunna sai yake cewa hadisin na nuna cewa idan aka kai matsayin irin wannan to ya halasta a yi zagi amma wannan bai halasta kuma zagi a wani waje sai irin wannan da aka ayyana yace bai halasta zagi a wani waje amma wannan da aka ayyana shi kuma babu babu laifi dan an yi yace dan kaga mutanen da suke wajen sun fahimci abin da yayi asali ba daidai bane sai da ya ba su hadisi akan cewa a irin nan ya halasta a yi kisa idan mutum ya haka babu laifi a yi mishi irin wannan zagin kuma har ila yau malamai suka ce hukuncin hadisin na nuna cewa ashe za a iya mutum aiki da hadisin da bai san shi ba ba hujja bane rabu da mutane suke cewa baka aiki da hadisi sai mutane su san hadisin sai da ya musu aiki da hadisin sannan ya karantar da su hadisin da suka buƙaci karatun mun gane wannan ko a takeice ce a mishi zagi zagi babu alkunya a ce ka ci kaza kazan kazanka tunda ba tunda ba daidai ya faru bane dole mu yi alkunya yanzu ko wala takno yace kar ku sake ku yi alkunya hadisi ne ingantacce fa jama'a wannan hadisi aiki da shi zai wuya sai wanda yake ahlus sunna sosai sosai saboda za a ga an yi mutuwa kuma kai yanzu ka zo kana zagi ba za su ga laifin wancan wanda yake shi kuma guzanci yake ba ba za a ga laifin shi ba kamar da aka ce ne a watsawa masu roƙo ƙasa idan mutum yana roƙo yanzu ba za a ga cewa abin da yake yi fa aikin yan wuta bane amma an ka watsa mai ƙasa sai a ga baka kyauta ba an manta cewa albadi wa azlam wani hadisi ne ingantacce gashi a ƙasa mala yake cewa fa'aduhu bihinni abihi alhinnu azzakar al'aura ai qulu lahu ku ce mishi uqdud zakar abika ka ci azzakarin babanka wala takannu kar ku alkunya ai sarrihu bilafdhi zakari duna kinayata ku ambaci sunan al'aurar ubansa ba tare da an yi dungu ba wa hadha dalilun ala shana'ati ta'azzi bi adha'il jahiliya yace wannan dalili ne akan cewa lalle yin ta'aziyya da irin ta jahiliya mummunan abu ne gashi shi ma yace ka duba sharh sunna na bagawi kamar da muka ishara wato ta'aziyya jahiliya kamar da aka jama'a sai ma'anan al'aza da alafazin shi ana lalaci shine danganta abu kamar da ake cewa an yi hadisi uzuwi to abinda suke a al'aza din shine a dinga danganta mamaci da kabilarsa ana cewa dan wane ne fa jikan wane su wane sun shiga cikin asara su wane an musu mutuwa ana ta nuna cewa su ne suka samu matsala to shine annabi ya hana wannan ta'aziyya da aka kawo a musulunci watin shine yi mamaci addu'a da kuma kokarin nuna ma waɗanda aka yi marasuwa cewa ana taya su bakin ciki waɗanda mutuwa ta shafe su kai tsaye a nuna cewa ana musu ana taya su bakin ciki da kuma yin addu'a a madadin waɗannan maguzancin da mutane suke to duk wanda ya zo yi wata ta'aziyya wadda ba irin wannan ba wadda take tayi kama da ta maguzawa sai manzo Allah ya ce a mishi wannan zagin zagi ta uwa ta uba kenan ko Allah ya tsare mu jama'a sai a ji wannan babu ainihin bai da bai da alfanu ko misqala zaratin mutum yazo an yi mutuwa yana kuka ko yana irin mugayen maganganu kamar yadda hadisi ba a cikin bukhari duk abin da kake faɗa mala'iku za su dinga amsawa za su dinga cewa wajabat za su dinga cewa amin shikenan sai mutum ya samu matsala in kana cewa ka shiga ka lalace sai su ce amin ai shikenan mu mun riga mun tambade duniya ta ta kawo ƙarshe katanga ta tsage an yi mana tonan silili duk suna cewa amin sai zama daga gushewa mun mamacin baka sake samun kuma wani abu ne dai a rayuwa saboda mala'iku sun ce amin a baka da da kaiwa kanka sannan baya ga haka duk abin da zaka faɗa mummuna ko kai kuka ko kai kururuwa za a yi mamacin azaba a kabarinsa kaga baka taimake shi ba sannan kuma galibi zaka ga abun takaici shine mafi yawan mutanen da suke kuka an mutuwa fa suna kukan nasu matsalan ne ba na mamacin ba suna kukan su ne suka samu matsala saboda ya mutu ba sa kuka don suna tsoratar mashi mai tara kun da wannan jama'a kaga tsabagen san kai ne ma kenan da yakon ya mutu kuma adda ba kuma ba a kuna tunanin to yanzu waye da dinga muku kaza wa zai muku dinkin sallah wa zai muku abun nan gado da katifa an za ku yi aure wa zai ba ku kuɗin makaranta tunanin ku kenan duniyar ku ba tashi lahirar da ya riga kai gare ta ba ba tunanin ku kuma cewa yana da wani aiki da yake na addini wanda babu wanda zai bayin su ba tunanin da kuke ba kenan Allah ya tsare mu wa aidan har ila yau kafin nan yana da kyau kamar da muka ambata mutane su kan littafin sharh sunna da kuma littafin ainihin mushkilul athar na al-imam tahawi a can juz'i na 18 in ba na manta ba sun yi bayanai dalla dalla game da sharhi akan wannan hadisi wa aidan an abi Musa al-Ash'ari an abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallam qala arba'un fi ummati min amr al-jahiliya la yatrukuhunna akwai abubuwa guda hudu a cikin al'ummata daga cikin abubuwan maguzanci ne da ba za a bar su ba al-fakhr bil ahsab al-fahari da dangantaka ce mu ne suwa ne mun fi ku saboda kabila ko gari ko dangantaka mun fi ku daraja wa ta'anu fil ansabi da sukan mutane dangane da dangantakarsu a ce ba dan wane bane ba dan suwana bane ba dan gari kaza bane ashe ba dan kabila kaza bane ai su ba komai bane a cikin mutane a soki mutum saboda dangantakarsa saboda irin iyayen da suka haife shi ko irin kabilar da ya fito ko irin garin da ya fito ko irin hausar da yake hausa bi ma'ana yaran da yake a soki mutum saboda wannan a ce ai ba barbare ne ai ba Kano ne ai inyamuri ne ai bayarabe ne a soke shi da kabilanci ko a soke shi da gari ko a soke shi da dangantaka ko da sana'ar da ya gada ko makamancin haka duk wannan maguzanci ne da musulmai za su ci gaba da yin shi Allah ya tsare mu daga maguzanci wal istisqa bin nujum da kuma neman ainihin shayar da ruwa ta hanyar taurari tunanin cewa idan an yi ruwa wani tauraro ne yake da tasiri wajen saukar da ruwa wan niyaha da kuma kukan mutuwa wa qala sai manzo Allah yace wan naihatu kaga dai mace mai kukan mutuwa sai ibara da mace saboda mata sun fi shahara da kukan mutuwa a hadisin al-Imam al-Hakim ya tabbatar da haka hadisin Ummu Atiya da take cewa mata idan sun zo musulunta a gun Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sharadin da yake saka musu a cikin mubaya shine babu kukan mutuwa amma daga ciki wanda suka iya cika wannan alƙawarin ba su kwaya biyar ba duk wacce aka yi mata mutuwa kawai sai ta manta da duk wani alƙawari ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ci gaba da kukanta kawai ma'ana sun daina zina sun daina shan giya sun daina duk wani abu da aka fara din nan cewa in ja kal mu'minatu Allah ya sarkana billahi shay'an ko wala ya sarkana wala ya zina duk sun daina wannan amma kukan mutuwa sun kasa dainawa zaka kuma har yanzu haka mata suke su ne akan gaba wajen kukan mutuwa sai ce wan annaihatu kaga mai ihu tana kururuwa saboda an mata mutuwa danta ko ubanta ko mijinta ko kaninta ko wata ma saurayinta ko kanwata idza lam tatub yace wallahi in bata tuba ba qabla mautiha kafin ta mutu tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatran za a tashi ranar kiyama tana sanye da wando na ainihin farar wuta irin wannan wuta wadda take fara din nan wutar lahira irin wutar lahira kamar wutar gas haka wa dar'in min jarabin da kuma za a sanya mata sulke na ainihin wato jarab jarab shine sosa gai wanda yake manna a jikinta na kuraje wanda zai ƙara mata zafin wuta Allah ya tsare mu wannan hadisi muslim ya fitar da shi kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu da ya ambata a matsayin maguzanci da musulmai ba su daina ba ya ware kukan mutuwa ya faɗi wannan azaba ta musamman akan shi da wannan malamai suka ce wannan nuna kukan mutuwa na daga cikin kaba'ir domin ka'idar kaba'ir shine duk abin da aka ambaci wata azaba ta musamman a cikin shi ko haddi ko aka yi tsinuwa akan wanda ya yi shi ko aka yi ainihin Allah wadare ko annabi ya ce ba mu ba masu yin kaza yana daga cikin kawa'id da ake gane cewa abu kabira ne da kukan mutuwa ba karamin al'amari bane ya ku mata musamman ku yi hakuri ku daina kukan mutuwa ku dinga ainihin wato sauƙaƙawa kanku da gawawakin da suka mutu Allah ya samu cika da imani zamma fil hadisi man da'a bi da'awal jahiliya kaga a cikin wannan hadisi Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah wadare da wanda yake yin kurari irin na jahiliya yake yin ta'aziyya irin ta jahiliya wa akhbara anna ba'da al-amri al-jahiliyati la yatrukuhu annasu kulluhum kuma ya bada labari a wannan hadisin da muka ji na Abi Malik al-Ash'ari cewa akwai wasu wasu abubuwa na maguzanci wanda ba dukkanin mutane ne za su daina yi ba wasu mutane za su ci gaba da yin wannan maguzancin zamman liman lam yatruku wannan labarin Allah wadare ne manzo Allah yake yi ga wanda bai ba wannan abun ba wa hadha kulluhu kaga duk wannan yaqtadi an annan man ma kana min amril jahiyati wa fi'lihim fahuwa mazmumun fi dinil islam wannan yana hukunta maka cewa duk abin da ya zama al'amari ne na jahiliya na maguzanci da aiki na jahiliya to musulunci yana ainihin Allah wadarai yana tar da shi wa illa in ko ba haka bane lam yakun fi idafati hadhihi almunkarati ila aljahiliyati dhammullah zai zama kenan babu wani abu na nuna zargi da Allah wadarai da yin tir da waɗannan abubuwan dan kawai an danganta su ga jahiliya idan baka yadda da ka'idar cewa duk wani abu na jahiliya to abun yin turne a musulunce ba to babu wani ma'ana kenan nan meye dalilin da yasa aka dangata abubuwan jahiliya da sai a ce kawai an hana ba tare da sai an ce na jahiliya bane amma cewa na jahiliya ne na nuna cewa abun jahiliya shi kanshi abun zargi ne ma'ana magana da aka karanta a can baya ko da kuwa ba a samu nasi karara wanda ya haramta wannan abun bai ainihi ba in dai ya tabbata al'adan maguzawa ne ko kafirai to ya zama abin barna abin ki abin Allah wa dare a musulunci wa ma'lumun anna idafataha ila al-jahiliya kharaja makharaja dhammi yace ai ko sanannen abu ne cewa danganta su da aka yi zuwa ga jahiliya ya fito ne ta mafita ta zargi da yin Allah wa dare wa hadha ka qawlihi subhanahu wa ta'ala wannan yake kama da fadan Allah da yake cewa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ya ce wa mata kar ku dinga fita irin fitar maguzawan farko kuna fita tumbar irin yadda maguzawan farko suke fita fa inna fi zalika zamman litabarruji kaga a cikin wannan aya akwai nuna yin tir da fita tumbar wa zamman li halil jahilatil ula kamar yadda ake yin tir da halin maguzawan farko wa zalika yaqtadi al man'u min mushabahatihim fil jumla wannan kuma yana hukunta a hana ainihin wato kama da su a dunkule ta kowane yanayi domin ayat tana nuna cewa tabarruji abin Allah wa dare ne sannan aikin maguzawa ma abin Allah wa dare ne to haka wancan hadisin kukan kukan mutuwa abin Allah wa dare ne kuma aikin maguzawa abin Allah wa dare ne ina fata mun gane wannan wa minhu daga cikin hadisai ha ila waɗanda suke nuna cewa sunna ta kai matuƙa wajen kore duk wata wata zari'a da yin Allah wadare da duk wani yanayi na kwaikwayon kafirai shine qauluhu li abi dharr radiyallahu anhu lamma ayyara rajulan bi ummihi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Dharr lokacin da ya ciwa wani mutum mutunci saboda wai uwarsa baka fata ce Bilal ne a cikin hadisin kamar da ya tabbata yace innaka mru'un fika jahiliya kai Abu Dharr kai mutum ne wanda yake akwai ragowar maguzanci a tare da kai ruwa gaba sahabi irin Abu Dharr fa innahu dhammun lidhalika alkhuluq wannan zargi ne yin Allah wadare ne ga wannan dabi'a wa li akhlaqil jahiliyyati allati lam yaji alislam lam yaji biha alislam da kuma sauran dabi'un jahiliya waɗanda musulunci bai zo yadda da su ba musulunci bai yadda su ba cewa na daga cikin abun zargi da bai kamata a samu mutum musulmi yana yi ba shine ka aibata wani saboda dangantakarsa da wasu mutane iyayen shi saboda irin mutanen da yake ya fito daga tsatsansu sannan kuma hadisi na nuna hailayo cewa dukkanin halayen jahiliya abin zargi ne domin kaga abu kwaya ɗaya ne sayyidina abu zarin yayi amma manzo Allah da ya tashi sai umumi yace kana da maguzanci tare da kai kai kana da maguzanci kenan wannan abin da kai jinsi ne na maguzanci maguzanci kuma gaba ɗayan shi babu kyau ina fata mun gane wannan wa minhu qawluhu ta'ala daga irin wannan kuma faɗin Allah da yake cewa iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina yayin da kafirai suka sanya a cikin zukatansu suka sanya kabilanci a cikin zukatansu sai Allah ya ce kabilanci irin na maguzanci zafin kabilanci hamiya irin ta maguzawa fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli sai Allah ya saukar da natsuwa ga manzansa wa alal mu'minina ya saukar da kuma natsuwa akan mu'minai fa inna idafatal hamiya ila jahiliya iqtada dhammaha danganta ainihin wato kabilanci zuwa ga jahiliya ya hukunta zargin shi kabilancin kamar yadda hukunta zargin jahiliya kenan fama kana min akhlaqihim wa af'alihim fa huwa kadhalika duk wani abu da yake cikin halaye ko dabi'u ko ayyukan maguzawa na jahiliya to shi ma abin zargi ne har ila yau da mu gane kawai ibn taymiya na kokarin ne sai ya tabbatar mana da hujjoji waɗanda suke qat'i thubut cewa da sunna bayan da muka ji ayoyi da sunna da ainihin ayoyin alqur'ani mai girma zai kuma zo yi magana akan mazahib na ainihin magabata mazahib na shafi'iyya hanabila malikiya ahnab da sauran malamai duk zai magana akan yadda suka ɗauki usul ɗinsu na karantarwa game da ƙiyayya da maguzanci game da nuna yin Allah wadarai da al'adu da ɗabi'un maguzawa game da afsala ƙa'idojin fiƙihunsu akan cewa koyi da maguzawa babu kyau abin da yake so ya tabbatar mana kenan wa min hadha har ila yau daga cikin ire-iren waɗannan hadisai ma rawahu al-bukhari fi sahihi an ubaidillah ibn abi yazid annahu sami'a ibn abbas qala ibn abbas yake cewa salasun salasu khilalin min khilal al-jahiliya akwai ɗabi'u guda uku na maguzawa at-ta'anu fil ansabi sukar mutane ta hanyar dangantakar su wan niyahatu da kuma kukan mutuwa wa nasitu thalitha mai riwaya yace na manta ta uku qala sufyan sufyan ainihin wato dan uyaina kenan sai yace wa yaquluna inna al-istisqa bil anwa mutane suna cewa ta ukun wadda wannan mai riwaya ya manta shine al-istisqa bil anwa neman shayar da ruwa ta hanyar taurari itikadin cewa taurari ne ke zubar da ruwa warawa muslimun fi sahihi an an al-a'mash an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي اثنتان في الناس هما بهم كفر abubuwa guda biyu a cikin mutane maguzanci ne at-ta'anu fi nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit sukan mutane game da dangantakar su da kuma yi wa mamaci kukan mutuwa fa qawluhu fadin sa da yace huma bihim kufrun ay hatani al-khaslatani huma kufrun qa'imun bin nas waɗannan ɗabi'u guda biyu kafirci ne wanda yake yana nan a cikin mutane bai gushe ba fa nafsul khaslataini kufrun waɗannan dabi'u guda biyu kafirci ne haisu kana ta min a amalil kufari saboda ayyukan kafirai ne wa huma qa'imatan bin nasi sannan suna nan a cikin mutane mutane ba su fasa yin su ba lakin laysa kullu man qama bihi shu'batun min shu'abil kufri yasiru kafiran al kufr al mutlaq yace sai dai ba duk wani wanda yayi wani abu na yankin kafirci bane zai zama kafiri wanda yake kafirci sakakke hatta ta kuma bihi haqiqatul kufri har sai an samu haƙiƙanin kafirci ya tsaye akan shi ma'ana yana tabbatar da ƙa'ida ne ta cewa lazimul mazhabi laysa bi mazhabi dan mutum kan mutuwa ko ya soki wanda dangantaka shi aikin da yana kafirci ne amma bai kafirta ba yana na musulmi kama annahu laysa kullu man qama bihi shu'batun min shu'abil imani yasiru mu'minan kamar yadda ba kuma duk wanda ya wani abu daga cikin yankin imani ke zama imani ba hatta ya kuma bihi asulul iman har sai ya samu asalin imani shine mene wannan kudircewa da fartawa a baki dan kawai yanzu mutum ya tashi yayi azumi ko yayi sadaka ko yayi sallah alhalin cikin zuciyar shi babu imani bai zama mumini ba mun karanta tarihin wani malami anan da dadewa mutane za su tunawa wanda aka ce kafiri ne amma da shi ake azumin ramadana yana karatun alkurani malamin islamiyya ne ma ya taba zama waziri ma ga sarkin zamanin shi kaga bai zama musulmi ba duk da waɗannan ayyukan da yake ayyukan imani ne saboda mene ya rasa aslul iman to haka wanda yake cikin imani in yi aikin kafirci bai fita daga cikin gidan imani sai ya rasa aslul iman din sai ya rike aslul kufri fi mahalli aslul iman wa farqun bainal kufri al mu'arraf bil billam yace akwai bambanci tsakanin al kufur wanda aka samu shi alif da lam kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace laysa bainal abdi wa bainal kufri aw shirki illa tarkus sala babu ainihin abin da ke tsakankanin ba kafirci ko tsakanin bawa da shirka in ban da barin sallah kaga wannan al-kufur bil alif wal lam wa farqun aidan wa baina kufrin munakkarin fil isbat da kuma kafirci wanda yake an zo da shi munakkar babu alif da lam can da yace huma bihim kufrun huma bihim kufrun kaga kufrun anan babu alif da lam sannan fil isbati yazo ne kuma a cikin magana wacce ke positive ba korewa bane nan ku kaga ya zo ne a cikin siyaqun nafi laisa babu ban babu abin da ke tsakankanin mutum da shirka ko kafirci in ban da sallah wannan a cikin siyaqun nafi ne wancan kuma a cikin siyaqi ne na isbat sannan wancan babu alif da lam wannan kuma akwai alif da lam wannan yana da bambanci kwarai a wajen ma'ana cewa wancan ba kafirci ne mutsalaki ba kasancewa shi bai da alif da lam da kuma ya zo a cikin siyaki na isbat wannan kuma kafirci ne mutsalaki kasancewar shi mai alif da lam wanda ke nuna ainihin wato istigraqu jinsul kufri da kuma kasancewar shi ya zo a cikin siyaqun nafi wa farqun aidan baina ma'ana al-ism al-mutlaq idza qila kafirun aw mu'minun wa baina al-ma'na al-mutlaq lil-ism fi jami'i mawaridihi kama fi qawlihi la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd wato sibin tabiya jama'a ilimi ya ishe su ne yace har ila akwai bambanci jama'a tsakankanin al-ismul mutlaq suna wanda yake sakakke babu kaidi idza qila kama a ce kafirun aw mu'minun kafiri ko mu'min wa bainal ma'ana al-mutlaq lil ism akwai bambanci tsakanin irin wannan sunan da kuma ma'ana da ake fahimta daga cikin sunan fi jami'i mawaridihi a wuraren da ya zo gaba ɗayansu kama fi ƙauli kama idan aka ce la tarji'u ba'adi kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar ku koma kafirai a bayana kuna saran wuyayen junanku yanzu kaga ma'anar shi anan ta zo ne cikin wani kwasfa ta musamman cikin wani yanayi na musamman shine me kafircin anan dukan wuyan juna kashe juna shine kafircin a can wannan kuma kafiri mumini ba a faɗo ta siffa ba kaga shine al-ismul mutlaq can kuma al-ma'anal mutlaq wanda take min hadhal wasfi al-ma'anal mutlaq al-mafhum min hadhal wasfi ma'anar da ake iya fahimta daga wannan siffa ta kashe juna tana da bambanci daga ma'anar da za a fahimta daga kawai sunan kafiri in an faɗa ba tare da an faɗa aiki ba ina fata an fahimci wannan kamar yanzu idan aka ce misali wane malami ne malami ne yana da bambanci tsakanin shi da za a ce ai masanin lissafi ne kaga nan yanzu an faɗa abin da yake da masaniya a kan shi an yi ƙaidi da sanin malantar shi ba irin wancan malantar ba ne to haka abin yake da aka ce kafiri mumini da kuma aka ce yana da aikin kafirci iri kaza ya kafirta saboda kaza ko yana aiki iri kaza wanda annabi ya kira wannan kazan da kafirci akwai akwai bambanci wajen abinda ma'anar take bayarwa fa qawluhu fadin shi da yace yadribu ba'dukum riqaba ba'din tafsirul kuffari fi hadha al mawdi shine ma'anar kafirai a wannan wajen wa haula yusammuna kuffaran wadannan ana ce musu kafirai ne tasmiyatan muqayyada suna ne wanda yake mai kaidi wala yadkhuluna fil ismi al mutlaq ba sa shiga cikin sunan da yake sakakke idza qila idan aka ce kafirun wa mu'minun kama fi kama anna qawluhu ta'ala kama yadda Allah yake cewa mimma in dafiq daga ruwa wanda yake ainihin mai bubbuga junansa mai bin bayan junansa mani kenan ko sumiyal maniyu ma'an tasmiyatan muqayyada kaga mani aka kira shi da suna ruwa amma suna wanda yake an mushi kaidi da siffa ba a ce ruwa kadai ba ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا wancan ruwan da aka faɗa na dafik baya cikin irin wannan ruwan da aka ce in ba a same shi ba a yi taimama da kenan sai mutum ya tara maniya Allah da shi mun gane ko zama ka gana ma'an ruwa kai aka ce ismul mutlaq can kuma ma'un dafiq muqayyadun bi sifa duk da kowanne sunan shi ruwa amma ba iri ɗaya bane hukuncin su ba ɗaya bane to kamar haka kamar a ce kafirun aw mu'min da kuma a ce mai kafirci iri kaza mai kafirci ta hanyar yaki ta hanyar yakan yan uwanshi musulmai kaga muqayyadun ne bi sifa ina fata mun gane wannan na'am kwarai ko dole a kalli wannan abin da yake fitar da mutum musulunci dole sai an kalla meye abin da yake abu ne wanda yake ma'alumi min ad-din bi darura sannan kuma sai an tsaye mai da hujja ko mai tsaye da hujjar nan shine alƙali inda mutane suke samun kuskure kenan alƙali shine ke tsayawa da mutum hujja cewa ya kafarta domin da ya mai wannan hukuncin sai kisa kawai amma ga magarin mutum bai yin wannan alƙali shi ke yin wannan ko kuma mujtahidi wanda yake bada hukunci yanzu a madadin addini ba madadin kanshi ba yana cewa to wani da kuke gani jama'a hukuncin shi kaza ne kar a mu'amala da shi ko da bai da karfin da zai zarta mai da hukuncin kisa to yana da izinin ya haka da haka ake fitar da musulmi daga cikin musulunci ta hanyar takfirul muayyan sai kuma wanda yake kafirci shi ya riga bayyana bawahan kafiri ne ko zindiki ne ba a bukatan wani abu game da shi kamar yadda misali cewa wancan ta yi zina idan mutum ya faɗa haka sunan shi kazafi idan bai kawo shi duhudu ba fa idan lam yatu bi shuhada'i fa ulaika inda Allahi humul kadhibun ko amma karuwa wata mai da karuwanci sana'a dan ka ce mata karuwa ba ta kawo hujja ba dan ita yanzu karuwancin ta ya bayyana a fili to haka wanda kafirci shi bayyana a fili ba a bukatun sai alkali ya magana akai yanzu kamar zaki baka bukatun sai alkali ya faɗa kafiri ne babu shakka akan haka saboda ya riga ya bayyana cewa kafiri ne kamar bush ta bayyana kafiri ne to ire-iren waɗannan amma mutumin da ke cikin sitaran musulunci ake mu'amalatar musulunci da shi don yayi wata magana ko yayi wani kauli ko wani abu da ke nuna aikin kafirci to wannan ba aikin ɗaiɗaiwan mutane bane su fara jifa shi da kalmar kafirci wannan ya da matuƙa haɗari jama'a musamman a wannan zamani da mujtahidai suka yi karanci amma wasu suke ganin kamar babu mujtahidai ma ko akwai da suke ganin haka to kaga kenan yanzu babu wanda zai iya bayyana cewa wani kafiri ne a cikin musulmai sai dai in shi ma ya naɗa kanshi a matsayin mujtahidi shi sa abin yake da matukar hadari jama'a kowa ya iya bakin shi jama'a musamman akan mutanen da zai zama wani sabani ne shiga tsakaninka da su ƴan uwanka ne musulmai ko wani bambancin fahimta ko wani abu wanda yake ba ma'alumi min addini bai darura bane wani ma za ka ga a cikin mu'amalat ne bai ma kai cikin ibadat ba balantana ne cikin aqida sai ka gani mutum ya jefa dan uwan shi da kalma cewa wannan zindiki ne kowa na kafiri ne babu shakka wannan ta'annuti ne jama'a ba addinin musulunci bane ko miskal zartin wannan la min qaribin wala min ba'idin bai da alaka da tarbiyyar da musulunci ya gina ainihin musulmai akai ba shi da alaka da shi kuma wanda ke jifan wani da wannan kalma ya sani ya zo a cikin hadisi cewa ba ta faduwa ƙasa balla idan ka wurga wa dan uwanka ita inda zai ta yawo ta yawo ta samu mazauna ba za ta dawo kanka ne da haka mutum ya kiyaye bakinsa ka yi abin da shine za ka tsira ka kyala wani shi kuma ya nemi tsira ma kanshi da kanshi alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaytum Allah ya tsare mu wato wani lokaci saurin baki ne ke damu mu ko kuma hamasa da ke diban mutane da kokarin sai ya tace suwaye musulmai suwaye ba musulmai ba wanda kuma wannan ba wazifar ka bace kai ba alƙali bane kai ba mujtahidi bane karkai a ce kai ɗalibin ilimi ne ko mai saurare ko mai wa'azi ko mai da'awa to ya kamata ka san iya limit din abinda yake shine huruminka limit din abin da yake huruminka shine kaza da kaza da kaza kama a ma'aikata ne akwai hierarchy akwai portfolio kowa ya san aikin shi wani ya san shine akanta ma'aikata shike sani a fita da check kai kuma mai gadi ka san kai ke tsare gate wani kuma shi kuma shine kaza wani shine typist babu da za a yi typist nan ya ce bari ya zo tsaya a gate ya aikin mai gadi ko mai gadin nan ya ce a bashi check shi dai signing a je a cire kuɗi a zo a yi albashi kowa da aikin shi wani bai shiga hurumin wani to haka a musulunci malanta matakai matakai ne malamin islamiyya mai karantar da hadda da koya wa ƴan mata tsarki da da jinin haila da wankan haila to wannan iya yake shi kenan kai shiga harkar fatawa kai shiga harka ainihin rikicin malamai da tarjihi da takhrijin hadisai malami mai bincike da takhriji ya tsaya iyana malamin da kuma ya samu matsayin alƙalanci to wannan ya kai matuƙa kenan a malanta zai yi komai limamin gawa ya tsaya a wankan gawan shi da da, sallar jana'iza kowa ya san iya abin da ya iya iya abin da yake sai a zauna lafiya Allah ya tsare mu a takaice ana kafarta mutum ne kawai idan ya fita daga asalul iman shine yayi abin da yake warware kudirin imaninsa sannan zartar da kafircin akan ayan aikin mujtahidai ne da alƙalai ba aikin yan takife ne ko gama garin malamai ba alal ayan amma amma zartarwa a matsayin faɗan hukuncin yin abu kaza wannan duk wanda ya sani zai iya faɗa kamar yadda yanzu gashi a hadisan ana cewa kaza maguzanci ne kaza kafirci ne barin sallah kafirci ne kaza kafirci ne wannan zaka iya faɗa amma sai aka samu ga wani ya bar sallah to ba ka ce to shikenan wannan ya hau kanshi ka sa a kama shi a yanka shi ba Allah ya tsare mu wa min hadha babi ma akhrajahu fi sahihaini an amr bin dinarin an jabir bin abdullah qala غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا يتشي وترانا منبت ونياكي تارد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين sai wasu mutane daga cikin muhajirai 'yan makka sai suka taru suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan saba ai ijtama'u hatta kasaru har suka yawa wa kana minal muhajirin rajulun la'ab a cikin muhajirai din akwai wani mutum mai yawan ba'a mai yawan zolaya tunda duniya take haka take akwai masu raha akwai masu kunci akwai masu sakin fuska akwai masu saurin fushi akwai waɗanda ba sa magana akwai waɗanda ba su iya sabo da mutane ba akwai masu saurin sabo akwai waɗanda suke kowa yadda kaga mutane din suke haka ba wani zamani da za a ce babu irin waɗannan mutanen to shine wani yana da saurin raha da zulaya haka har ya dinga takurawa mutane sai ya zama a cikin sahabbai wani mutumin garin makka yana da wannan fakasa ansariyan kawai sai ya dan daki wani mutumin garin madina haka a duwawun shi irin da zulaya haka dinnan ya dan tunkuɗe shi ko ya dan buge shi shi kuma wannan ansari din ashe mai saurin fushi ne sai ya dauki abun da zafi fagadibal ansariyu ghadaban shadidan sai ya bata rai san wani bai san zulaya shi baya san wasa sam to kai sai ka gane wanda baya so kaka mushi dan a zauna lafiya hatta ta dawo shikenan ya mayan mushi shi ma ya mayan mushi har suka fara muhimmin junan su sa'in sa suna musayar zance wa qala al ansariyu sai wannan dan madina yace ya lal ansar ina mutanen madina wa qala al muhajiri shi kuma dan kaura shi ma yace ya lal muhajiri ina yan makka kowa na neman yan uwan shi ta shi fada kenan fa kharaja an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzo Allah ya fito yace ma balu da'awal jahiliya ya naji ana min da'awa ta maguzanci a cikin karabkata ta sabai sun makala sannan ya ce ma sha'anuhum me ya same shi fa ukhbira bi kas'atil muhajiri lil ansari aka bashi labarin wannan dan dukan da wannan mutumin garin makka mai zulaya yayin wancan dan madina shikenan qala fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah ya ce da'uha fa innaha khabitha ku bar wannan da'awa ta maguzanci mummunan abu ne ku daina irin wannan wasa da ja ku zuwa ga fada wa qala abdullahi ibn ubay ibn salul shi ne dan salulu shugaban munafikai sai yace aw qad da aw alaina yanzu nan yan makka da suka zo kimbir babu kaya da yunwa an koro su muka ba su wurin zama shine yanzu har sun yi karfin da za su ja da mu yace la irja'ana ila almadinati la yukhrijana al'azm min hal'azab yace wallahi an koma madina sai an ga suwaye yan gari suwaye baki ce dama haka ake cewa sammin kalbaka ya akulka ciyar da karanka ya cinye ka kala yace kala umaru sai umar yace ala taqtulu ya nabiyallahi hadha alkhabisa ya manzo Allah ba ka sa a kashe wannan mugun mutumi ba a kashe shi kai kowa ya huta li abdullahi manzo Allah ka kashe ka sa kashe abdullahi manan ji umar yace wannan abdullahi dan wai dan salul ya zama fitina ya zama mugun mutum ya manzo Allah ka sa kashe shi kai a huta fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace la yatahaddasu nasu annahu kana yaqtulu ashabahu saboda kada mutane su je su bada labarin cewa manzon Allah yana kashe sahabban shi duk da wannan mutumin sunan sahabi bai hau kan shi ba a istilahance amma me mutane za su je su ce manzon Allah yana kashe sahabban shi ci gashi nan mabiyan shi yake kashewa za su je su mishi ilzami saboda wannan siyasa ta rayuwa sai manzo Allah ya kyale shi saboda ba komai ne idan mutum yayi ko sai a ce sai an kau da shi ba in ya zama an kau da shi kuma an kawo fitinar ta fa haka ko kuma fitinar shi bata kare ba sai a san yadda za a yi maganin shi cikin kwanciyar hankali to jama'a ku duba ku gani fa sunan da suka kira menene muhajir da ansari suna wanda qur'ani ya kira su da wannan sunan kuma sunan na yabo ne amma saboda sun kira shi a mahallin wato gayya irin ta maguzanci manzo Allah ya hana ba cewa yayi aina aina al-khazraj wancan yace aina quraish ba cewa wannan yayi yalal muhajirin wannan yace kuma yalal ansar ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال مسلم يفتد ونن ترواية أبو الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار an yi fada tsakankanin wasu samari guda biyu ɗaya daga cikin muhajirai ɗaya daga cikin ansarawa fanadal muhajiru sai wannan muhajirin ya ƙwalla ihu ya ce ya lal muhajirin ina ƴan uwana muhajirai ونادى الأنصاري يا للأنصار إن أنوانا أنصاروا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا أدعوى الجاهلية من ذا الله يتي ميكينكما ما قذنشيكما أتكرن دناتا قالوا لا يا رسول الله سكتي بما قذنشي بني إلا أن غلامين اكتتلا سكتي وسمتا ساني غلابي سكي فتا فكسع أهدهم الآخر سيدين سيبقى دين فقال سيتي لا بأس تبابكمي ولينصر الرجل أخاه zaliman aw mazluma lalle mutum ya taimaki dan uwan shi dan uwan nashi shi ya cuta ko shi aka cutar in kana zaliman idan dan uwan nashi ne ya cuta falyanhahu ya hana shi shine ya taimake shi fa innahu lahu nasr wa in kana mazluman falyansurhu ya taimake shi in shi aka cuta fa hadhan al isman al muhajiruna wal ansaru isman shar'iyyani mala yace kaga waɗannan sunayen guda biyu sunaye ne guda biyu na shari'a ja'a bihim alkitabu was sunna qur'ani da sunna ne suka zo da su wa sammahum allahu bihima Allah ne ya kiraye su ainihin da wannan suna kama sammanal muslimina min qabl kamar da ya kira mu musulmai tun kafin wannan lokacin shi Allah ne ya kira su da cewa lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim da kuma ya kira su da cewa menene allazina awu wa nasaru ko laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar ladina taba'u kaga shi kiyasu da suna muhajirai shi kiyasu da suna ansar kuma suna ne na daraja na addini amma da haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a sanya wannan sunaye su zama suna nufin wani abu sabanin asalin abin da shari'a ta basu wantisabur rajul ila al muhajirina aw al ansar intisabun hasanun mahmud mutum ya danganta kanshi zuwa ga muhajirai ko ansarawa wannan dangantaka ce mai kyau abin yabo inda Allah wa inda rasulihi a wurin Allah da manzansa laisa min al-mubahi alladhi yuqsadu bihi at-ta'rif faqat ba wai kawai halas bane a'a shari'a ce kallin tasabi ila al-qaba'il wal amsar ba wai kaman danganta kai zuwa ga mutum yace shi ba zazzage ne ko ba Kano ko ba Quraishi ko mutumin gari kaza wanda wannan mubahi ne kadai wala min al-makruhi aw al-muharram ba kuma wanda yake haramun ko makruhi ba ya zama mutum ya danganta kanshi saboda wani neman izza ba kallin tasabi ila ma qad yufdi ila bid'a kaman danganta kai zuwa ga abin da ya zama bid'a mutum ya dinga cewa kanshi shi tijjaniyun ne shi ko naqashbandiyun ko qadiriyun ne shi wannan bid'a ne aw ma'asiyatin ukhra ko ya danganta kanshi zuwa ga wani abu wanda yake ma'asiya kama a ce wane wane sai a ce sunan shi dan ruwa ko kattagi kaga yana danganta kanshi zuwa ga wani sabo ne ko shan giya ko caca ko makamancin haka ko ana ko a ce mai dan suruka din da ake cewa ƴan luwadi kaga duk wannan danganta kai ne zuwa ga wani abu wanda yake mummuna na, na kafirci ko makruhi ko sabo to duk waɗannan ba su bane muhajiri da ansari suna ne na shari'a yafi karfin halas ballantana makruhi ballantana haramu amma duk da haka summa ma hadha lamma da'a kullum minhuma ta'ifatahu muntasiran biha duk da haka da kowa ya kirayi tawagarsa yana neman taimakon tawagarsa da irin wannan sunan ankara nabi sallallahu alaihi wasallama zalika manzon Allah ya musanta haka wasammaha da'awal jahiliya yace wannan kira ne na maguzanci hatta qila lahu har aka ce mishi inna da'iya innama biha innama huma gulamani aka ce ai wasu matasa ne guda biyu lam yasdur zalika min aljama'a ba wai tawagan mutane ne suka faɗa haka ba fa amara bi man'i zalimi wa i'anatil mazlumi yace to a hana mai cuta a taimaki kuma wanda aka cuce shi ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحظور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا manzo Allah yana bayani ne akan cewa abin da yake abin hani shine mutum ya zama yana da kabilanci ga jama'ar shi kadai fi'ilu ahli jahiliya cewa wannan aiki ne irin na maguzawa fa amma nasruha bil haqq amma taimakon jama'ar sa akan gaskiya min ghairi udwanin ba tare da ya ta'addanci akan wani ba fa hasanu wannan kyakkyawan abu ne wajibun abu ne mai kyau aw mustahabbun ko kuma abu ne da yake ainihin mustahabbi wa mislu hadha ما روى أبو داود وابن ماجة عن واسلة بن الأسقى رضي الله عنه قال أبو داود يروي تودك صحابي واسلة بن الأسقى الله يقارى مسا دايتي قلت يا رسول الله نتي يا من الله الله ما الأصبية قال أن تعين قومك على الظلم نتي يا من الله الله منيني ما قبيلنشي yace ka taimaki mutanenka akan zalunci wato yadda suke a jahiliya kawai shine in aka ce wani dan kabilar ku ne to duk abin da ya ɗauko fa na bala'i sai kun goyi bayan shi akai da gaddin nazari akan cewa yana da gaskiya ko ba shi da ita ko da wannan abin zai kai ga kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da rasa rayuka da ta'anniti za ku goyi bayan shi akai haka suke a jahiliya mutum zai je ya yi kisa amma saboda ɗan uwanku ne sai ku goyi bayan shi ba za ku ba da shi a mai hukunci ba inna ma sai ku je ma ku ɗauko makamai ku ɗaura ɗamara ku ce wallahi sai dai a yaƙi saboda mene kawai saboda dan kabila ku ne ko kuna da muhalafa da shi wannan shine maguzanci din shine ainihin asabiyya din jama'a shine mutum ya goyi bayan jama'arsa ko tawagarsa ko kungiyarsa bi gaddin nazari akan suna da gaskiya ko ba su da ita kawai ya rufe ido kawai ya ce ai shi kenan irin kwatan kwata abin da ake idan ana fada a yanzu misali za ku mata da miji ne suke fada to kawai ƴan uwan mijin suna goyon bayan mijin ƴan uwan mata suna goyon bayan matan idan fada ne ake akan gado ƴaƴan mutum guda ne amma kowa uwar shi daban to ƴan uwan wannan uwar suna goyen bayan ƴaƴan ƴan uwar su ne kawai ba ruwan su da waye ke da gaskiya haka waɗancan ma wannan duka maguzanci ne har ma kuma da wani zai yi overlapping ya goyi bayan ɗayan bangaren da ba na jinin shi ba to ya zama abin tur da Allah wa cewa shi baya son ƴan uwan shi sai a zarge shi da bai da zumunci bai da mutunci a ce wai su wani fa yake goyen baya sai uwarta ta tsine mashi albarka da za ta tana fada da kishiyarta sai yana mata cewa babu abin da kika yi ba daidai bane saboda wannan fadan baki da gaskiya ce okay ni in baka nono ka goyi bayan wanci kawai shikenan ka ka ce ma ba ina baka nono ba to wallahi kan daga ma nono wannan duka magwazanci ne wannan ba daidai bane ya saba wa shari'ar musulunci shari'ar musulunci kana goyen bayan gaskiya ne kawai duk inda ta fito sawa'un wanda ya faɗe ta ko wanda ya aikata ta naka ne ko ba naka bane 'yan siyasa su ma sun ƙara raya irin wannan maguzancin ta yadda za ka ga wai ɗan jam'iyyar ku kawai shi ne ke da gaskiya duk abin da ya yi gaskiya ne duk abin da wanda ba ɗan jam'iyyar ku yi ba ba gaskiya ba ne ana ganin gaskiya muraran kawai sai a toshe kunne a sa wa ido bakin tabaro ba za a ganta ba ba za a saurare ta ba wannan shine asabiya taimakon mutanenka akan zalunci idan a maguzanci fa na jahiliya kawai idan mutum ya ana faɗa da ɗan uwan shi to kawai zai shiga faɗan ne zai shiga waɗanne kai a kama dukan ɗayan irin yadda 'yan tauri suke yi kaga duk maguzanci ne wannan fa da zaran sun ji cewa ga wani can ana faɗa da shi a wuri kaza dan uwansu ne za su je ne da makamai kawai ƴan a taɓa ma suna yin wannan idan ya taɓa ya buge wani a waje ko ya buge wani mai mota gilashi ko miro to kawai za su tsaye da junansu ne kawai su tsaya ba wani magana wake da gaskiya kawai su ke da gaskiya duk wannan jama'a maguzanci ne dama wannan katin mun faɗa yana cin kowa Allah ya tsare mu wa an suraqat ibn malik ibn ja'sh min al-mudlaji qala suraqatu yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa qala khairukum al-mudafi'u an ashiratihi ma lam ya'sam mafi alherun ku shine wanda yake ainihin wato taimakon jama'arsa matukar bai shiga cikin laifi ba sai dai wannan hadisin yana da ainihin lil a cikinsa asalin isnadinsa yana da rauni kankani na baya ne ko? ok wancan ne ko? a wannan ma yana da abin nan ban ma ga raunin wancan din ba ok bari mu karanta alikinto gashi ya ce sunan abi dawuda na farko mai lamba ta ɗaya ko a lamba ta 2119 da ibnu maja من حديث فسيلة عن أبيها وقد ذكر ابن حجر وغيره أن فسيلة بنت واسلة بن الأسقى ونسبه ونصه an fasila sami'tu abi yaqulu tace naji babana yana cewa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qultu na tambayi manzon Allah sai na ce da shi ya rasulullah amin al-asabiyati an yuhibba ar-rajulu qawmahu na daga cikin maguzanci mutum ya dinga nuna wa mutanen shi kauna qala la walakin al-asabiyya an yu'ina ar-rajulu qawmahu al-dhulmi asabiya shine mutum ya taimaki jama'arsa akan zalunci wannan hadisi yana lamba ta 3449 wa fi nasabi fasila bint wasila undur ka karanta al-isaba a cikin mujallal na 3 shafin 660 da 26 a cikin tarjuma mahaifinta wasilatu ibn al-asqa a lamba ta 987 na tarjuma wa qarsan maha nasila wa qala ibn hajar fi at-taqrib maqbulatun min ar-rabi'a maqbula wato indal mutaba'a kenan yace ta rasu a cikin shekara ta biyar wasammaha jamila to sai lamba ta uku da yace sunan abi dauda a cikin rakami na 5120 wa fil hadisi ayyub ibn suwaid qala abu dauda ayyub ibn suwaid da'ifun shine wanda ne ishara akai ko a cikin sunan abi dauda mujallad na biyar shafi na 341 wa ayyub ibn suwaid huwa ar-ramalli as-saibani abu mas'udin da'afahu ahmadu wa ibn ma'in wal bukhari wannan malamai duka sun raunata shi da kuma abu hatim da nasa'i wa sa'irul a'imma duk sun yi taron dangi aka raunata shi tufiya ya rasu sanata isnaini ba'da al-mi'atain shekara ta 200 bayan shekara ta 2 da hijira unzur ka karanta littafin tahzibu tahzib a cikin mujallal na 1 shafi na 405 a cikin lambar tarjama ta ainihin wato biyar a takaice hadisan suna da ƴan matsaloli haka amma zaka ga ma'anoninsu abubuwa ne tabbatattu waɗanda suke an ji su a cikin wasu ainihin hadisan da suka gabata da haka ba za a wurgar da su gaba ɗaya ba musamman wancan na farkon wanda yake abin da ke ciki abu ne tabbatacce haka shi ma wannan na biyu din na'am sai ce warawa aidan an jubair ibn mut'im anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mu tare da shi mutumin da ya kira zuwa ga ainihin asabiya kabilanci wanda ya kuwa a zo ai kabilanci ba shi tare da mu wanda ya yaki dan daga kalmar kabilanci sannan ba shi tare da mu wanda ya mutu garin kare kabilanci Allah ya tsare mu warawa aidan har ila Abu Dawud ya ƙara rawaitowa an ibn Mas'udin an annabi sallallahu alaihi wasallama man nasara qaumahu ala ghairi alhaqi fa huwa kal ba'ir alladhi ruddiya wanda di ya ainihin taimaki mutanansa akan abin da yake cuta ne mugunta ne to yayi kama da ainihin raƙumin da aka riga aka kada shi wanda aka riga aka wurgo shi ƙasar da kan dutse ko na abu makamancin haka ma'ana ya riga ya samu matsala kenan ko fa huwa yanza'u yanza'u bi zambihi zai zama yana ainihin faɗita shi ne cikin cikin ainihin wato laifukan shi bar mu kwana akan wannan hadisin insha Allah saboda kan gabali mun sai mu tashi akan shi warawa aidan adabul mas'udin lokaci ya riga yayi insha Allah na'am na'am kamar kan wani wuri da shi ne yake magana akan مخالفة النبي سوى تارة تكون في أصل الدين وتارة تكون في البلد.
إيه.
wato a cikin biyun nasoshin da aka koro na hadisi sai kamar na fahimci galibin shi mukhalafa din wadda take komawa zuwa ga hukunci galibi ta shafi kamar yahudawa ita kuma take koma ma zuwa sifa ta shafi kamar magudawa
okay kai wannan mulahaza mafi yawa cewa wanda yake koma zuwa ga asul hukumi ya fi shafan yahudu saboda watakila alakan addinan guda biyu ko cewa duka addinan sama ne is very possible wannan kuma da ke kuma zuwa ga sura sura hukuncin wasful hukumi ko ya fi kama da na maguzawa watakila nan kuma saboda alaka da wajen zama tsakaninsu da musulmai a lokacin cewa maguzawa ne mutanen makka kafirai wannan kuma musulmai ne da suka yi tawaye wannan kafircin to akwai yiwuwar a samu ragowar irin wannan ɗabi'a tare da su ɗabi'a mutanensu wancan kuma akwai yiwuwa a samu alaƙa saboda alaƙa addinan asali abu ne wannan da yake lalle za a iya mulahazanta shi insha Allah waɗannan hadisan da aka karanto guda biyu na makabarta eh da wanda ake miƙe magawa in ta taho musamman wanda aka ce ya zama nasu eh kaga an nuna asali aikin jahiliya kwarai kuwa aka shafe gaba da aka daina sosai wancan kuma miƙewa da annabi yake a makabarta bayan an saka gawa a cikin kabari sai kuma ya zauna yahudawa suka yi magana ai su ma haka Suke yi.
ta ba mu
kun gane abin da yake cewa kuwa akwai abubuwan wanda suke zaga suna da alaka da surar yadda ake yin abubuwa to za ka ga galibi ya fi kama da irin na 'yan makka ma'ana maguzawa shine na ce watakila hakan saboda wuri ɗaya suke rayuwa waɗannan sun fita daga maguzanci sun shiga musulunci ka iya samun su da ragowa wani abu wanda sai an musu tambihi cewa kada su yi wannan wancan kuma wanda yake da alaka da asulul hukumi ibadojin kenan ko to kaga saboda su kuma sai yayi mulahazan cewa ya fi kama da irin da yahudawa wataƙila a cewa ta saboda su kuma suna da addini wanda yake an yi wahayin shi kwatankwacin da aka yi wahayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama wataƙila ragowa ayyukan su ne na addinin su waɗanda suke sun yi kama da irin wannan addinin fi asulul hukumi mulahaza ce mai kyau kwarai insha Allah wallahu a'lam to za mu kwana anan insha Allah na'am eh na'am a dai kitabul janaiz ne ba zan yi tana a wannan wannan hadisin a cikin sharh sunna ba can karshe karshe ne can karshe karshe ne wajen da yake magana akan dajin kitabul adabi in ba na manta ba ba ba a cikin janaiz bane inda magana akan adab da abubuwa haka na ladabba dajin kitabul adab ne can mujallali na kusa da na karshe ba zan iya tunawa bidab da ba gaskiya na kanta magana da dadewa amma ga shirin suna nan an tashi da aka yi duba
wannan ke mafari ne eh na bismillah kamar mutane da suka tara kuɗi kungiya ta kamar ce kungiyar zariya ta wani bane da suka tara kuɗi da yawa a kan kuma sun kai ne za su zai
mutane su tara kuɗi su da yawa kungiya ne ba na mutum ba- ba na mutum ɗaya ba kai gaskiya na ga wannan sai dai akai kwamitin zakka ban sani ba akai kwamitin zakka gaskiya a je a ga wa sarkin musulmi tambaye kwamitin zakka mutane kama ada shi kenan ko kuma dues da ake biya na kungiya ko har suka taru irin yanzu kungiyoyin nan da yake a wannan gaskiya ban sani ba ban taɓa karantawa ba na eh gaskiya abinda malamai suka ce sai a irin wannan da aka ayyana domin ana na akan asal laysal mu'min bi ta'an wala la'an wala al-fahish wala al-bazi yanzu wannan istisna'i ne akan wannan umumin to in aka samu wata wata qadiya ita ma da aka yi mata istisna'i babu lifi ya iya yi amma in ka sake shi haka to zaka bude zari'a duk wanda ya zaki ko zai ce to ai shi ya hukunta abin da aka yi mummuna ne na'am ya gaskiya ne kuma wannan wanda ya san in yayi yafi karfin duka shine ya kamata ya kaga sahabi ne yayi kuma dole sai dai aka mai nasiha kawai sannan ya kanta da su hadisin karkaje kayan da zaka ci duka wannan ma daidai ne ai dole ka zama ka da fiqhul waqi kada ka duba ina ne zaka yi aiki da irin wannan sunna ka ka kwana lafiya in ba haka ba ba za ka samu ne aiki da ta kuma nan gaba ba ko wata sunnan ma daban ba za ka samu ne saboda a wurin za su ma dukan da zaka nakasa eh haka watsa kasa ma eh na'am malam wannan aya ta zuwa da haraji na'am
tana harin na cewa ga kiran mutum da sunan da kanki
ban gane ba misali
eh suna da ansa suna uku eh sai kuma suna da akwai sunayen da yawa inda yake sai za a kira shi ba za a kira sunan suna ko sai a kira sunan da aka da amma da shi ya halatta ka
gaskiya ban fahimci kan tambayar ba A- a dinga kiran shi da sunan kakan shi
misali sunan shi Muhammad oh irin yanda ake a boko sanin kake magana a to ai ba iri ɗaya bane wannan shi ma dai babu kyau tunda al'adar kafirai ne sanin kawai yanzu misali sai a ce mutum su kamar yanzu sunana kabir abubakar aminu ko sai a dinga ce mini mr aminu ko wannan babu kyau saboda al'adar kafirai ne amma ayar ba akan abin da take magana ba kenan ayar tana magana kan za a danganta mutum a danganta shi ga mahaifinsa to mahaifin shi kuma kakan shi ma mahaifin shi ne a ce wani dan wani dan wani dan wani kar a danganta shi ga waɗanda ba su ne mahaifan shi na jini ba abin da ayar take magana kenan amma wannan abin da ake yanzu a zamanance shi ma ya shiga cikin umumin irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke al'adun kafirai ko da babu magana bil'ain a kanta shi ne irin wannan da ake a ce sunan mutum amma sai a yanke a kira shi da sunan ƙarshe wanda sunan ƙarshen kwa ga sunan baban shi ne ko kakan shi a kiran shi da sunan shi me yasa babu kyau wannan dan al'adar maguzawa ne wala shi kamar kana so kai magana eh eh
ko kuma baban shi yana nan da rai amma ba zai amfani da sunan ba sai in gane shi aiki ba da malamin Musa kawai sai ya cewa shi aiki Musa okay ka tsallake ba da masi din eh to kaga wannan ya shiga cikin abin da aya take magana na ce abin da kake ake ce ma ismul aila family name shine kaman yadda zaka ji wani wane wane mijin yawa wane wane mai wada wane wane kaza haka sunan gari ko anguwa ko wani clan ko mutane suna amfani da shi sai kawai sai a dinga ce mashi kawai misali sunan shi Ahmad Shehu Ladan duk suna saka Ladan a jikin sunan su kawai sai kaji ana ce mashi sunan shi ya zama Dr. Ladan ko Malam Ladan ko duk wannan al'adu ne na kafirai gaskiya al'adu ne na kafirai ba al'adun musulmai bane kuma shine ne muhallin da ake magana a cikin karatu littafin nan abun bakin cikin shine ya riga ya yada a cikin mutane musamman yan boko har ma mutane ma baka gane ma meye sunan su na gaskiya yanzu akwai mutane da dama a cikin university sunan da ake kiran shi da su ake kiran su da shi idan ka je anguwannin su a garuruwan su ka faɗi sunan ba ma za a gane su ba za a gane su ba sam saboda ba sunan su bane babu kyau wannan kuma mutum yana da yanci ya faɗa ya ce ga yanda yake so a faɗa sunan shi wannan akwai shi a rubuce a duk inda za ka yi documentation na takarda kama aiki sai an ce ka rubuta ya kake so a dinga adireshin ɗinka sai ka wuta sunanka ƙarara yadda yake kana iya zuwa kuma idan ka da takardu wanda suka riga suka fito da irin wannan maguzancin sai ka je kotu ka yi affidavit na gyara sunanka ka rubuta cewa ni wane wane ina so a dinga ce mini sunana daga yau kaza saboda shi ne dace da aƙida ta ta musulmi sai ka zo ka ba 'yan jarida kuɗi su buga maka shi kenan daga ranar ka canza sunan ka ya koma yadda yake ni na san mutanen da suka yi haka akwai wanda ma za ga har alkunya suke karawa a jikin sunansu don ne su dace da sunna kuma haka za a ci gaba da kiransu waye magana ba ana akademi? Iman Shaibu Kaji ismul a'ila ya fara karfi a akadami wai haka ne yawa a shi ne sai kai bayani ai ba kai bayani ba bayana haka ba eh eh na'am abin da ake amfani da shi ke amma a yanzu abin da yake kare ba san wannan ba abin da shi ne zai bayanin abin da yake kaba amma ta ba suna kuka ga amfani da shi amma yanzu ma da sune ma ya kamata tun da har magana kan ta shiga record eh to kai bayani don a duk mataki ƙwarai kuwa me kake nufi da cewa a akadami ana yin haka eh ba ta suna bin haka kanin yara na farko ya isa ne ya sun kiran yaro sunan kashi kuma har malamin su shafa ne gani
To.
ya shafi sai a share sunan biyu farko na kashi kamar yadda muka kwatance dai yanzu kawai kamar ni sai a ce mun a dinga ce mun Mr Aminu ko ko Aminu kawai gaskiya na san yan bodin suna yin haka amma ban san ko anan haka ba dan zaka ji musamman mata sai ka ji ana kiran mata da sunan maza sunanta Fatima Shehu Ibrahim ko su ga ana ce mata Ibrahim zaka ji suna yin wannan ko ka ji ana ce mata faskari yawwa amma nan ai cibiyar gyara ce don haka ba matsala bane insha Allah na san su ma shaibu suna iya yin su ba wai dan ganin ido ba eh Allah ya taimaka abin da za mu iya yi zamu yes amma akwai yaran da da sunan garin su ne ake kira eh to sunan gari ni ban san hukuncin shi ba ba ruwana ban san hukuncin shi ba wassalamu alaikum kuma da wani tsarin magana duka